بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المنكر ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau asabar goma sha a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da biyu ga watan yuni watan shida shekara ta 2012 miladiya da izinin Allah madaukin sarki a ci gaba da karatu wannan littafin albarka al-ashmawi na Sheikh Abdul Bari al-Ashmawi za mu tashi a babi na hudu wannan shine darasin mu kuma na biyar za mu tashi babi na hudu wanda yake dukkan abubuwan da muke karantawa tun daga babin farko har zuwa wani na hudu har zuwa na biyar duk suna mana magana ne akan abin da ya shafa tahara abin da ya shafi tsarki duk da cewa kowanne babi irin saƙon da yake ɗauka na tsarkin da ne babin da ya gabata yadda ake yin albala wannan babin da muke gabar magana shi yanzu yadda ake kan tsarki Allah ta'ala ya tuka malam da rahma Allah ta'ala ya gafarta mishi da sani aljanna ta zama kuma a gare shi ashar abdulbari al-ashmawi Allah ta'ala ya kanshi da gafara yake cewa babu fara'idu da ghusli wa sunanihi wa fada'i yace bab idan aka ce bab shine kofar da ta nan ake shiga ta ake fita an ce bab ne dan ya zama yanzu mun shiga wani sabon abu da ke da wasu bayanai kenan mun fita na abin da ya alwala shiga abin da ya wanka farallan wanka fara'id jibin na faruda yanzu ce faruda shi ne abin da yake wajibi ne shar'an ke na muke magana abin da yake wajibi ne mutum ya yi akan wannan abu an zai ta karna alwala wajibi ne mutum ya yi wannan a lokacin da yake alwala ta yi banna ka rasa wannan guda ɗaya to alwala ba ta yi ba haka nan za ka ce da musulmi farallan wanka kenan in mutum yana wankan tsarki aka rasa waɗannan abubuwan a aka rasa ɗaya daga cikin farallan wankan shi bai ba isa ya ce babu fara'id da rusuli wa sunani wa fada'il kenan wannan babu yana dauke da abubuwa guda uku abu na farko farallan wanka muka ce wanka shi ne abin da shafi wankan tsarki abu na biyu wa sunani sunanin wanka waɗanda ke ƙarfin su bai kai na farallai ba abu na uku na ƙarshe wa fada'ilihi da abin da suke mustahaban wanka domin fada'il jam'i ne na fadula fadila mustahabbi ƙari ina da ke ko kuma ce ƙari shi ne abin da ya ƙari akan abin da ya zama wajibi kamar da in abin da ya saura a aljihun da ake kiran shi alfadl yas'aluna kama la yanfiqun qul al'afu al'afu alfadl abin da ya saura ina da ke ko ma'ana ya fadaili da mustahabban wanka wannan yana dauke da abubuwa guda uku abu na farko fara'id da usli farlan ka abu na biyu وسننه أي وسنن الغسل ده سنن جمع إلى سنة وفضائل فضائل جمع إلى فضيلة كما يدبيان هذا الأثر قال رحمه الله باب فرائض الغسل باب الذي أنا بياني كأبن دي شافي فرلا وانكا إرادة الغسل ألت الجنسية من الجنسية tana kunshe da jinsin abin da yake amsa wanka na shari'a yana jima da kyau wanda yake kuma an kai ne an ka dubi wanka shi karan kan shi wanka din ya kasu kashi mara akwai wankan da yake wajibi akwai wankan da yake sunna akwai wankan da yake mustahabi yanzu ba yau muna maganar wani bangare na wankan ba a'a shi karan kan shi wankan ɗungurubin sa akwai wankan da yake wajibi ne to da in mutum bai yi shi ba akwai abubuwan da ba su halatta a gare shi ba abu ne wannan shi zai nuna maka wankan wajibi ne rashin yin sa abubuwa ba su halatta ba akwai wankan da yake sunna ne rashin yin sa yana halatta maka wadansu abubuwa amma yin sa yana ƙara maka kamala yana ƙara cika wannan ibada tana ƙara cika Allah ba ta mun gane wannan da ke ko kenan yanzu shi karan kai shi wankan akwai wanda yake wajibi akwai wankan da yake sunna akwai wankan da yake mustahabi ko da wata na sunna ne a lokacin da za ka yi shi to za ka bi waɗannan abubuwan da malam ya ambata za ka rufe rayu a ciki za ka bi sunnoni a ciki za ka bi mustahabi a ciki duk da shi kayan kashi wanka sunna ne don ka samu daraja ta kamala ku lura da jumla da muke cewa daraja ta kamala ya zama na ya cika cicin akwai abin da ake da in kai kaza yayi amma kai kaza ya fi cika kamar in maki ne a jarabawa ne ba wanda ya ci saba'in ya ci ko bai ya ci wanda ya ci tasa'in da farafa ya ci wa cikin su wanda ya fi ci abin ya bil misali tabi'in maqal wallahu ta'ala qala rahimahullah babu fara'id al-ghusl babin da zai mana bayani ka abin da ya shafi fara'id wanka mun yi magana shi karan kai shi wajen ya kasu kashi uku akwai wajen da yake wajibi akwai wajen da yake sunna akwai wajen da yake mustahabi wanda da yake wajibi shine kashin farko wankan da yake wajibi ne ga yawan sha'a inda malam yake cewa yajibu al-ghusl a thalathati ashiya wanga yana zama wajibi a ɗayan abubuwa guda uku a lokacin da ɗayan abubuwa guda uku suka samu mutum wanka yana zama wajibi a kan shi malam yace al-janaba janaba wal haid da yankewar jinin al'ada wal nifas da yankewar jinin biyu kowanne ɗaya daga cikin su nan yana haifar da wankan da za a mishi ya zama wajibi sai malam yi bayanin shi billahi billahi dake dake kan ya ake samun jaraba ya ake samun abin nan zaman haid da sauransu amma da al'ayyati hal tafarki da ake magana akan jaraba wankan jaraba kenan dalilin da yasa ya zama wajibi wannan Allah ta'ala da yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum kuma in kun kasance junuban masu jaraba kaga junuban shine ismu shine khabaru kana tun ta'un mutakallim ita ce ismu kana junuban khabaru kana wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba jumla ce sharqiyya ko ghairu sharqiyya jumla ce da shar'i in ka kasance kana da janaba me kika magana fatahharu sai ku yi tsarki ma'ana sai ku yi wanka kaga wannan jumlar fatahharu fi'l al-amr ce al-asl fi al-amri al-wujub kenan wannan ayar wa in gudu juluban fatahharu in kun kasance masu janaba ku yi sarki shine dalilin da ya wajabta da wankan janaba kuma jina da ke ko hakan nan kuma dalilin da ya haifar ya wajabta da wankan ɗaukewar jinin al'ada ya haifa da wankan abinda wankan ɗaukewar jinin biki ya sa ya zama wajibi fara Allah ta'ala da yake cewa wasu alunaka an mahidi qul ya adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتمون من حيث أمركم الله الله تعالى يقول ويسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء كن سنتماتا في المحيض ألوبة بسكي الآن ورد في فسر مدارة في المحيط ولا تقربوهن كذا يكسنتيسوا بسادوها حتى يطهرن حتى جن الناس يا أيها rajula fa idza tatahharna in suka yi wanka bayan da kenan bayan ɗauke jini kenan in akwai jini ko an yi wanka da amsa sunan wanka ba don wankan yana gasgatuwa ne bayan jini ya ɗauke insha Allah ta'ala ce hatta ya tuhur har sai su jinin ya ɗauke sai kuma da tuhur fa idza tatahharna in suka yi wanka isa ga fi'ilin za ka suka shi hatta ya tuhurna yadda wasu rishi yake daban بما فإذا تطهرنا كذا أنا أتسمم هذا الدار الشدة فأتوا منا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كنا وانك جنبا واجبين وانك تأذي الجنة الآداء واجبين وانك تأذي رجل بيك جنها وأتنا واجبين هل يدعك يسام الجنبا هل يقول لك دمشي تعريف الجنبا هذا الجنبا shine inzalul maniyyi aw iltiqa'u aw iltiqa'ul khitanayn inzalul maniyyi aw iltiqa'u al khitanayn abu na farko wace janaba shine inzalul maniyyi fitar da maniyyi aw iltiqa'ul khitanayn ko kuma haduwar kaciya guda biyu ma'ana al'auran namiji ta shiga cikin farjin mace kenan ko da maniyyi bai fita ba shi kuma maniyyi in ya fita ko da ba a jima'i ba kowane ɗaya daga cikin su yana zama da mai wannan abin ya zama mai janaba kaga kenan a nan sai da yanzu cewar hanyoyin samun janaba hanyoyi ne guda biyu a ta'arifin da muka yi domin ta'arifin ya ce huwa inzalin mamu ne kenan daya awil tiqa'ul khitanai ne kenan biyu kenan kai sai hanyoyin da mutum zai zama mai janaba hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko khurujin mamu fitar mamu da zaran mutum maniyi ya fita shi namiji ne ko ita mace wankan janaba ya hau kan wannan mutum ko wankan janaba ya hau kanta ko an sadu ko ba sadu ba domin saduwa cin gashin kanta take yi fatar mani cin gashin kansa yake yi ina fata mun gane wannan da kyau sai dai shirin da aka sa a fitar mani shine bilad dati ya zama na ya fita ne ta hanyar jin daɗi kenan jinin halal ya fitar da mani babu wanka kenan sai dai mutum ya alwala da mai da mai ta sarrafa misali mutum ne wutar mai ta gashi ko mutum ne ta hukunawa ko mutum ne ta tagarwa shi wuta ina ma ta hukunci wannan da ke ko ko mutum ne yana fitowa da jirgin suka haram gama da yan kashi ai kawai tsoron da ya gana zuwa sai da mu da wuta ki kasan ba mutum da ya ɗi to wannan wankan jama'a ba a zama wajibi a kansa mani ya fita ko fita ba ya fita shi karan kansa fitar mani yana da sharuɗa isa ya ce bilal zaci ya zama da ya fita ne ta hanyar jin daɗi ayo ko yana ta hanyar jin wahala wannan misalai ne muka kawo ko mutum ne yana tafiya a cikin mota tayan mota ta balle baya ya balle hankali ya ga ko zai mani ya fita a ga wannan duk wahala ce ta haifar mai da fitar mani wannan baya wajabtar da wanka dan abin fitar manin da ke wajabtar da wanka shi ne batun maniyin da ya fita ta sanadiyar jin daɗi sai ya ce min itadatin jin daɗin wanda yake na al'adance da aka saba jin daɗi kuma shi ne na hanyar wasa ko jima'i ko ko tunani na abin da ya shafi mace ko namiji kun gane wannan da kyau mutum ne aka bare aka shi labarin cewa ai wani ya biya min kujerar maka ai jin daɗin an biya mai kujera matan nan kai sai mu ya fita wanda da zama biya kan shi kama jin dadi ne an saba a wannan irin wannan jin dadin ba zai fita ba a saba ba saboda haka irin wannan jin daɗi ne amma gairu mu'tad ba irin shi aka sani ba ilmi da ke ko ko kuma a'a ya gama karatun shi cikin dare gaba ɗaya na jarabawa yana shiga ɗakin jarabawa kawai duk abin da ya sani gaba ɗaya tambayoyin nan guda goma su aka kawo duk ya san su aka ce amsa guda biyar jin daɗin an tambaye shi abin da ya san kawai sai mu fita zai yanka wanka bai zama wajibi a kan shi ba shi sa ya ce bullar gati mu'utadati fi nauyin aw ciwon fitar manin ya fita ne cikin barci ko kuma a'a a farce ne kai abin da ake fita ake bukata manin ya fita manin ya fita cikin barci ne ko ko a farce bi jima'in ta hanyar saduwa ya fita au ghairi ko ba ta hanyar saduwa ya fita ba in dai ya fita to wankan janaba ya zama wajibi akan wannan namiji ne ko mace kullum da ke ko sannan sai mu ga ta wace hanya ya fita idan halattacciyar hanya ce to haka da zunubi amma idan haramtacciyar hanya ce akwai zunubi kuma sai ya wanka zunubi yana nan ma tsara gaba kuma wankan shi yana nan wajibi ne a kashi don mai wanka kuma ibadu ba za su biyo baya ba mana ko yau zai ya zama zai fahim kenan kamar ya haramtattun hanyoyi ko ta hanyar taɗi ne fata mun fahimci wannan da kyau saurayi da budurwa an ta aure an ta sai tabi ake kai ya zama nan ana ta bin dubu a ta rungume rungume mani ya fita wajibi ne ta wanka idan mani ta ya fita ko wajibi ne ya wanka in mani shi ya fita wannan muna magana ne akan fitan mani kadai ko kuma a shin sun zauna ne wurin zaman mota kawai daga nan kwazon ya haifa su ya haifa zai na kafin ya je mugun kawai abu ya kama shi sai zubar da mani wannan wajibi ne wanka ko wajibi ne to wanka idan ita ce haramtaccen hanya ce kuma kun gane wani da ke ko ma a zaman mota ne daga nan zuwa kaduna ko daga nan zuwa ina ne ko daga nan zuwa ina ne ko kuma a suna karatu ne ga zai ɗibi koren ko ga zai ɗibi koren tsabar da fitsara da ake yi wannan hanyoyin haramtattun hanyoyi ne kuma irin waɗannan hanyoyin ba za ka cire su daga cikin hanyoyin da suke kai da mai cikin al'umma ba asali ma aka ɗauki wannan abu ne shi ne wajiba sai ga yarinya ɗaya tana da samari wannan ya zo ta jizga shi karfe kaza ya zo ka zo saurayi ɗaya yana da ƴan mata uku hudu biyar yau sabar akwai da zai da zama da akwai da zai zo in ka tambaye shi ya faɗi wacce zai aure a cikin ya ce kwata kwata ba magana aure a cikin ajandar shi amma me yake wai ya zauna haka ba ya zuwa taɗi waɗannan al'amuran haramtattun al'amura ne kenan da tarwani yana fita sawa'un ko an yi aure ko ba aure ba jin daɗi yana fitar da zarar jin daɗi ko kuma kallo ko ta kura ma ido ko ita ta kura ma wani ido ko wani fim suka kalla ko wani abu dai duk wani abin da ya zabara da sha'awarsa ko ya zabara da sha'awarta ta fitar da mani ko ya fitar da mani ta sani ko ya sani janaba ta zama ta harkanta tsira ta wanka janaba wajibi ne akan ta ko wajibi ne akan shi abin da ake bukata a nan shine khurujul fitar mani an sadu ko ba a sadu ba in dai mun ya fita da waɗannan sharan da aka ambata wankan janaba ya zama wajibi in halattacciyar hanya ce shi kenan ma'ana halattacciyar hanya kuwa ila ta wanda jini mu lifi rujin hafifun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mu'minin halattacciyar hanya shi daga matar shi kadai ko kuma baiwar shi a yanzu akwai baiwa akwai naira tutura akwai baiwa mace amma an tambaye shi gaya namiji kuma bayan a to bayan a zama ba abin da zai samu a wurin ba namiji in sa ta ga yana ce akwai ba akwai bayi mata Allah ta'ala ya sauke kenan idan idan ta hanyar mata shi ce halattacce hanyar ce sawai wasa aka kai sawai ta kwataɗe aka yi sawai da gumar in duk ko ba a sadu ba mani ya fita a gare shi ko mani ya fita a gare ta wanka zama wajibi a kai ko lura in fitar mani ne yana zama wajibi ne akan wanda na shi fita ina mata mafi wacce magana wanda shi ya fita tsakanin mace da namiji wanda shi ya fita shi ne wanka yake zama wajibi a kan shi idan fitar maniyyi kenan mutum ne da matarsa suka yi wasa sai maniyyin sa ya fita maniyyin ta bai fita ba wa zai wanka shi sai maniyyin ta ya fita maniyyin shi bai fita ba wa zai wanka ita idan fitar maniyyi ne na wanda maniyyin sa ya fita shi zai wanka hanya ta biyu ta mutum ya zama janaba ta zai ce maghibul hashafati fil farj shi ne koyuwar kan kaciya kan al'aura kenan ya ɓace bat a cikin farji a cikin gaban mace muddin kan kaciya al'auran mu namiji ta ɓace a cikin gaban mace wannan mani ya fita ko mani ya fita ba wankan janaba ya zama wajibi a kan su duka su akwai mutu da kano wannan da wancan akwai manci wancan na farko sai wanda maniyinsa ya fita amma yanzu shine a waltiqa'u fitanai ko kaciya guda biyu su haɗu muddin kan al'auran namiji ta ɓace a cikin farkin mace sawa'un mace ce sawa'un dabba ce masu Allah salamata wa afiya a uzbillah sawa'un ta duk inda ya ɓace a cikin farkin mace to wannan wannan janaba ta hau kansu duka da ita mace ko da bata fito da mani ba da shi namijin ko da bai fitar da mani ba kenan idan suka fito da mani da faru da zama ba ke to a lokacin da mutum ya samu wannan a lokacin ne wankan nan da zamu bayani zai haukan shi hanyoyin da ake samu ba ke shi ne ko dai na gaban shi fita filfarta ko wankan al'aura a cikin gaba ko idan bai koyi dafa a idan bai koyi wannan abin da ba in bai koyi ba a wasa da aka yi to wannan yana karkashin fitar mani in mani ya fita da hukunci in bai fita ba shi to a nan da sai malamin akhdar yake cewa Allah ta'ala ya jikan shi da gafara wa man ra'a fi manami ka annahu jami wanda yi mafarki ya gani a cikin mabartarsa cikin bacci kamar yana jima'i shi ne namiji kenan kuma yana jima'i da mace ko ita mace ke mafarki ana sabuwa da ita kamar ya saduwa na mafarki ga al'auran namiji a cikin farjinta kenan an samu masjidul hashafa ko kuma shi yi mafarki ga al'aurarsa a cikin farjin mace amma a cikin mafarki amma walam ya kharuj min mani a wannan lokacin mani bai fita ba fala shi a nan da komai a kansa idan a bacci ne amma idan a farke ne wanka ya zama wajibi a kan shi amma idan mafarki ne ya yayi ya ga cewa da al'aurar shi a cikin farkin mace kuma ta bace amma da ya tashi ya ganshi kandas babu wata nema tare da shi ba abin da ya same shi sai kana sai ya shi kai tafi ji sana amma wa man wajada fi thawbihi ya bisa wanda ya samu a tufafinsa manin da yake ke kasashe busashe la yadri mata ashabu bai san a yaushe ya samu wannan maniyin ba kun lura da kyau amma lalle idan la ya duba gidansa ya duba ya duba ya ga wannan namuni ne kuma ya sa ya karatun tana su yi tukin baya bai yaushe ya samu wannan namunin ba sai na aka gudu yake cewa irtasala abu na farko kenan zai wanka tunda ya tabbatar da namuni ne kenan ya zama muhdis alhadas al-akbar kuma abu na biyu wa adama sallah zai mayar da sallolin da i baya min akhiri nawmatin nama mafi tun da ƙarshen baccin shi da ida wannan tufafin misali yanzu bayan muna bayan sallar magariba kafin sallar isha tufafin da yake jikinka ko yake jikinki tana dubawa ko yana duba sai ya gama ni a jiki in tsaya in tsam ya ga cewar lalle ilalla shi bai san shi ya samu wannan ba to yanzu ne ce mafita sai mu ce to yanzu wanda bacci zai iya tunawa yayi da wannan tufafin ina jira da kyau sai ya ce eh lalle idan tun bayan sallar asuba da ya tashi sallar asuba da wannan tufafin ya tashi Kana jira da kyau ko da ya tashi da sallar asuba da wannan tufafin ya yi wanka a dana ya yi alwara ya sallar asuba da ya sallar asuba ya da zikinansa sai yi wanka mana muna da biki da rasul bai kamar tafa kuma ran kai sai in wanka yin fita kasuwa an yi wancan wankan fita kasuwa da su so da sabulu kenan ya yi wankan shi ya tafi kasuwa ya Da wasu tufafin da ya sanya wasu tufafin sai da idaye kasuwa ko sai da idaye ofis sai ya yi zai yi karatu sai ya sake ɗauko waɗancan kayan da ya cire da asuba ya sake sanya su sai yanzu da sai ya guda ya gani kenan ƙarshen da kishi da wannan kayan shi ne sai sallar asuba kenan zai sake sallar asuba da na farko zai wanka na biyu zai sake sallar asuba na uku zai sake sallar azhar na hudu zai sake sallar la'asar na biyar zai sake sallar maghrib ina fata mun gane mun da ke ko saboda shi ne karfan bacin sa da yi to amma idan bayan sallar asuba din janaba kuma ta kama shi fa ya wankan janaba mana bayan ya cire wancan kayan ya wankan janaba sai kuma yanzu ya sake ganin maniyyi a jikin tufafin kuma ya tuna wancan bacin da ya kafa kafin asuba a shi ne janaba ta same shi kun gane ko to amma wata janaba daban kuma ta same shi yayin wanka kuma da ko to ya ga anan wacce sallar asuba din kadai zai wanka waɗannan su ne hanyoyi da malam ya da malam ya bayanin su dalla dalla filla filla ta hanyar da ake samun jalaba kuma abu na abu na abu na gaba gudu ƙarin haske shine fitar mali ga wanda shi ne karan shi na farko a rayuwarsa wannan yana fa'idantar da cewar shi ina balaga sawar wannan mallan da idanu a yanzu ya gani shi ne ya kafatar a farke kawai ji mani ya zo shi ko ko ya gani ne cikin bacci ya yi mafarki sai mani ya zo shi to ya sani daga wannan lokacin duk abin da ya zama wajibi a kansa duk abin da ya zama wajibi a kan iyayensa kakanninsa kakannin shi na shekara ɗari da hamsin ko kakarta ta shekara ɗari da hamsin yanzu ya zama wajibi a kanta domin alama ɗaya ce daga cikin alamun da suke nuna wanda wannan ya sami shi ya balaga sawa'un mace ce ko namiji kun ga anan babu sharaɗin aure a ce sai ya yi aure da sannan hukunce hukuncin shari'a suka haukan shi ko sai ta yi aure sannan hukunce hukuncin shari'a suka haukan ta na sai ka samu budurwa don ganin miya tana dankalin da akan titi tana tafiya ta yi da gwada ga dama tana salorin da suka rura ma ta bar waɗansu azumin ta sha an kai mata magana sai ta ce ai ita ba mata aure ba ce ta ɗauka matan aure su ne hukunce hukuncen shari'a ya haukan su a'a su matan aure hukunce hukuncen haƙƙin mijin ya haukan su domin akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala amma shi haƙƙin Allah yana ya tsoro ne akan duk wani wanda ya balaga wanda yake an suna al-mukallaf to wannan sune hanyoyin da ake samun jaraba mu su ya zama yana da janaba shi ko da mai yanke eh, jinin al'ada na musulmi da jinin al'ada yanke shikenan hakan ne jinin biki jinin haihuwa ke da zaran jinin haihuwa ya yanke ko da kuwa ranar da ta haihu ne ta jina da ke ko ta haihu karfe biyu na azahar na rana kenan kawai karfe uku sai kyan ya mutum ya ɗauke gaba ɗaya jin haihuwa ya ɗauke karfe uku na na rana kenan jin haihuwa ya ɗauke in ta yi sallah a zahar kafin na makon karfe biyu ta Allah na tuwa yi sallah azhar yanzu ta kuma an gama jinkirta da azhar a ta so ta ta zai dan jini ya ɗauke mata karfe uku za ki sallar na asar ɗin wannan lokacin daman abin da ke hanawa shine jini a shari'ar musulunci ba magana sai ta yi arba'in ya a ce sai ta yi arba'in sannan ta fara sallah saura ga kowa kai mata magana ta ce ya ce ai bata arba'in ba kuma ka'ida ko da ranar da ta haihu jinin ya zo ya ɗauke shi nan sai ke wanka ta ci gaba da sallarta ba a in ta kuskura ta ajiye sallah za ta zama ko shi ce ka'ida fa in ta وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أمن بس يسلى بس عندما أردت لأن بين ما بينه الصلاة مكة من الدنس حبي ديوة من الدنس إمام مالك دون بيضا سلى بيضا جنة ما أرني سوى الحكا دون من أتاهز إيه أكرمت دماتا أمين شدسو إذا بأبات الشرط سيتوى أربعون yanzu za ta azumi ko ba za ta azumi ba sai mu kallaci yaron zai cutu hukunci zai ruwa yaron ba zai cutu ba wani samun nono wannan shi za a kalla ya sa ta ajiye azumi ko ta ce gaba da azumi ba wai cewar ba ta yi arba'in ba da zarin jini ya ɗauke shi kenan sai wanka sai kuma ta ci gaba da ibadarta قال رحمه الله باب فرائض الغسل باب da zai mana bayanin faraddan wanka kenan yadda mun sai ta yanda wankan yake zama wajibi da ko babu fara'id da ghusli babu da zai zayyana mana farallan abubuwan da suke farallai ne a wanka a yi wa sunanihi da sunanin wanka wata ba'ilihi da abubuwan da suke musahabai a wanka bayan mutum yanzu ya san abubuwan da ke sa wankan ya zama wajibi nan mun taɓa tuna akan wankan da suke wajibi ba mu kawo sauran wankan na sunnoni da mustahabai ba wanka yana da wajibi a ɗaya abubuwa guda na guda uku abu na farko janaba abu na biyu yankewar jinin al'ada abu na uku yankewar jinin biki ɗaukar jinin biki jinin haihuwa kenan ita janaba ta kasu kashi biyu ta mani kadai ko kuma koyuwa ta azzakari a cikin farko kuma daga yanzu gabata qala rahimahullah fa amma fara'iduhu fa khamsa ahliyatu wa ta'lim al-jasad bil ma' wa dalku wa قال رحمه الله فأما فرائده أما أبوه لسك فرلا من أوانكا أسانيسو فإن دعوة يرسى إيري بتكيسو وانكا شبيبا فخمسة to abubuwa ne guda biyar cikin yatsun hannunka da dama abubuwa ne guda biyar abu na farko anniyatu dole a samu niyya kamar ya niyya abin da ake nufi da niyya ta ji cewar yanzu nan wankan tsarki za ta yi wankan tsarkin kuma ne na janaba shi ke nan kawai ba wani abu ake karantawa ba ta ce a wance ko karatun wanka da ta iya ba kun za mu wannan da ke ko a'a ta ji cewar ko ya ji cewar shi ne mutum wankan wanka iri kaza zai Ɗan wajo ne mu tashi sai kun ga waɗannan batutuwan da aka yi wallahi abubuwa ne masu hatsarin gaske akwai wani da yake tambaya ya fi shekara arba'in yake cewa wai a shi yanzu mutum in ya sadu da iyalinsa sai ya wanka shi ya ɗauka wasu in mutum ya yi zane ne yake wanka uzuri kun je ta ni a yanar goma ba ku sauraka muke daɗa maimaitawa a karatuttukan da muke muke a matsayinka na malamin islamiyya a matsayinka na malamin limami a masallaci wajibi ne ka tashi gaba gaba kana wa mutum kai yanzu kamar an gane abubuwa da wanda ji irin wannan tambayar shekara shi arba'in yana tsammanin cewar da'awa shekara shi arba'in bai wanka wasu ya dauka ana wanka ne idan mutum zina'i dole a yi tsefa a faɗakar da mutane a karantar da su yadda tsarki yake a karantar da su yadda su sai ubangiji subhanahu wata'ala إذا الله تعالى يقول عرض يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر شنو بانش من قال رحمه الله عن نية النية dole ne abin da ake da niyya shine abin da na faɗa ya zamana wanda zai wankan ya yi ba wai ki cewa in na fito mai kai ki kai shi ma da ya ji ya fara ba ba shi ake nufi ba wa ta'mimu jasadi bil ma da gama jiki ba ki ɗaya da ruwa ya zama da wanda wanka ya tabbatar ko ina da ina a cikinsa ya samu ruwa kamar da muke magana a alwala akwai wasu wuraren da suke samun matsala a wurin samun ruwa hakan na a wanka ka ga wanka karkashin hannaka in mutum bai iya wanka ba kun wankan ka so da sabulu ne sai ka ya gumi wanka yana wani saboda ne saboda ya wanke karkashin hamma ta shi guda biyu hakan nan matsayi matsayinsa hakan nan bayan duniya ta ciki nan nan shi ne ciki ke ko nan ne waje nan ke cikin duniya kasan nan dole ne mutum ya tabbatar da ko ina da ina a jikinsa ya samu ruwa abu na uku wa dalku jami'ar jasadi da kuma cuɗanya dukkan jiki ma'ana bayan ya sa ruwan sai kuma ya gugurza ya gugurza ya gugurza ya gugurza ya gugurza duk inda hannun shi zai kai duk inda hannun shi zai kai ya tabbatar da hannun shi ya riga ya kai ya halatta ya amfani da kirtani ko sosan wanka ga inda hannun shi ba zai kai ba ya halatta in so san ba da sabulu ina ga gowa domin yana samun sabulu kuma ya zama yawa ya zama ruwan da wanda za a ɗauki da shi ne qala rahimahullah wal fawhu da gaggautawa ne gaggautawa in ya fara sai ya kammala ba kawai zai wanka a gaba wata kwata kuma ciya wankan tsarki a'a in ya fara sai ya dakatar da komai wankan kawai yake da ya kammala kuma shi kenan sai fito wa tahlilu sha'r da tsatsefa gashi kenan gashin khafifan ne ko kasifan ne ma'ana yana da yawa ko bai da yawa gemu ne ko gashin ka tsira gwada mu suke da gashin ka ga da shi kamar kayan yanki dole ne da mana su tabbatar da cewa ruwa ya kai da kowane silin gashi ko ya kai da asalin wurin ba ba wai ya taɓa silin gashi ta sama ba a'a ruwa ya kai da asalin tushen gashi waɗannan al'amurra guda biyar su ne al'amuran da suke wajibi ga wanda yake wankan janaba ya tabbatar da ya same su yana jina da kyau ta yadda inda zai wanka a ce lafiya ya ce wallahi kawai na ji sanyi ne na ɗan ruwa a wani ba ya zama wankan janaba ba ne ka yi gudun sa shan gudu ba a kaga niyya ce take bambance wankan jarba bai sa sabulu ba wannan ba wankan sanya jiki da sa sabulu ba amma mai ramanta su niyya qala rahimahullah wa amma sunanuhu fa arba'a amma sunanin wankan sarki sunoni ne da suke guda biyar abuna guda hudu da Allah fi abubuwa ne da suke guda hudu abu na farko rasul yadaihi أجانا إلى كعي والمضمضة والاستنشاق ومسغ شماخ الأذنين وأما سنن أما سنن ينكى فأربعة تؤذب يعني بسكبنا هم أبو مدرك غسل يديه شما ينكى ما تقوم نجي يوانك هنا ينسى كتابي أولا تنتاشا هذه da farkon farawa goran ku hannayen shi guda biyu ila ku aiki zuwa wuyan hannayen nashi guda biyu kafin ya tsinda masu a cikin ruwa kenan ya tabbatar da yawon ke su abu na biyu a cikin hudu wal madmadatu da kuskuren baki kun gane ko dole yana yankar gura da ya tabbatar ya yi kokari ya tabbatar da ya yi shaƙa ruwa ya kuskura bakin sosai da sosai ya kuskura baki ya shaƙa ruwa wani skin shaƙo da shaƙa ruwa mai wankan janaba ya kokari ya tabbatar da ya samu waɗannan wa masho shimafi kutunin da shafar fatin kunnuwa kuma da ya sanya an yi shi haka ya tabbatar da don da ɗan ɗaya ya same shi waɗannan su ne abubuwan da suke sunnoni da su kai farallai ƙarfi ba قال رحمه الله وأما فضائله فستة أما المستحبان وانكا فستة وأبوه يعني بسكي guda shida. mustahabban wanka abubuwa ne da suke guda shida kulura wanka wankan janaba da wankan ɗaukewar jinin al'ada da wankan ɗaukewar jinin biki duk iri ɗaya ne bambancin su niyya wankan kana ba za ka yi ko wankan al'ada ba ka shi bambancin su niyya ce kawai amma yanayin yadda ake yin wankan duk iri iri yadda yadda aka karanta wannan haka mai gina da zai haka mai gina al'ada ba ta yi haka mai gina biki ba ta yi قال رحمه الله وأما تبائره فستة أما مستحبين wanka to fa mu sani abubuwa ne guda shida أبو نبرك البدء بإزالة الأذى الجسدي ثم إكمال أعداء وضوء وغسل الأعالي قبل الأسافل وتثليث الرأس بالغسل والبدء بالميامن قبل المياسر وقلة الماء ماء إحكام الغسل قال رحمه الله وأما فضائله أما مستحبا منك فستة to mu sani abubuwa ne guda shida kenan abubuwan da ake bukata a wanka gaba ɗaya sun zama nawa sha biyar Farallai biyar sunnoni hudu sun zama tara mustahabai shida sun zama sha biyar albadu bi izalatil aba mutum ya fara mun ce mutum shine mai wankan janaba ko mai wankan daukewar jinin al'ada ko mai wankan daukewar jinin duki albada'u da farawa bi izalatul adha da kusa da datti an jasadihi daga cikinsa. kenan bayan ya ɗogo ruwa ya wanke hannunsa zuwa wuyan hannu wanda da shi ne na farko sai ya ɗogo ruwa da hannun shi na dama ya zuba daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa yana sa hannun hagu yana gugurzawa baki ɗaya. kuna jira da ke ko hannun dama yana ɗebo ruwa hannun hagu don cuccuɗan yawa baki da bayan ya kammala wannan bayan ya kammala hakan sai ya ɗauki hannun nashi na hagu sai ya goge shi a cikin dungu da ƙasa kenan sai ya goge in ya gurza ya gurza kamar da yake in ya fito bayi in ya sai ya sa ruwa ya wanke shi kenan shi ma hannun ya fita sai ya ɗebo ruwa kuma ya ci gaba shi zama da ke sun ma Ikimalu ikmalu a'dha'i wudu'i sannan ya cika gaban alwalansa domin a dazu ya wanke hannu zuwa kuyi ko hannu ya yi kuskuren baki ya shata ruwa kaga yanzu ikmalu a'dha'i wudu'i sai ya cika gaban alwalansa sai ya wanke fuska sai ya wanke hannaye zuwa zuwa motsa gwiwa hannu sai in shafar kai sannan kuma sai ya dawo shafar kai sai ya shafar kulle zai wuce wanke kafa ko kuma zai jinkirta da wanke kafa in ya kammala sai zai wuce a mai sun nan zuwa ƙarar hannun Allah sun mai kimanu a wadayar wudai sannan ya cika gaban alwalarsa wa rasu da ɗa'ali da fara wanke sama ƙabar asafi, kafin ya fara wanke ƙasa da tafilisir ra'asi bilhusuri da wanka kai su uku ko ka raba kai ya zama gida uku ka raba shi ka wanke nan ɓangaren ka wanke nan ka wanke nan ka kafa gida uku ko kuma a ka maimaita wankewar su uku ranar sai aka ce tasliku wa tasliku ra'su bil ghusl kenan wanke al ake ba shafa wa ake ba a alwala ne ake shafa ko da zuwa sai ku shafa dan kana alwala ne amma yanzu zaman kai shi yake yi kai ne ka tabbatar da ka gugurza ruwa ya kai karkashin kowanne gashi قال رحمه الله والبدء ƙabar al المواسط da fara yanke gefen dama kafin fara gefen hagu wa qillatu nan da abin nan wa rasul yi aali ƙabar al-asafi fara wanke sama kafin ƙasa wannan yana buƙatar dalilai sosai da sosai misali wajen wannan tantance shi zama da mata cikin mustahabban wanka da mata da cikin sun yi sunnonin wanka ba kenan wal bada bil mayamin qabl al da mutum ya fara wanke dama kafin hagu wa qillatul ma'i ma ihkam al ghusl wa qillatul ma tare da karanta ruwa kada mutum ya je wanka sarki ya kamfato ruwa da yawa amma dan an ce ga karanta ruwa karka manta ma'a ihkamil ghusl tare da kyautata wankan wankan ya zama na ya cika kenan yana mutum ne wanka da cika da duk karanta ruwan shi gumi da ke ana buƙatar da ruwa amma ya tabbatar da ruwan ya isa ba, ya kai ko ina ne a dubo nan don batun abin da ya shafi wanka ya rika fitowa fili za mu karanta hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha siddiqa bint siddiq al-mubarra min fawqi sab'i samawat da kuma hadisin maimuna duk da ɗayan su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka ko san babu wanda ya kai su sanin siffar wankan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma ta mabanci yana da ta ko an Aisha ta radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفضى على سائر جسدي ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسل وغسله بشماله ثم ضرب به الأرض وأنا رواية من رواية ميمونة إرمان أبن من ما ترمى الله صلى الله عليه وسلم رواية سيدة عائشة إنت هذا زي فتومك بوانكن جنبا وانكن صرشي أبينا أكيد an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisin daga aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutu Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza tasala min aljanaba idan zai yi wankan janaba kana jama'a da ke ko yabdau kun ba samu niyya kenan ko in ce idan zai yi wankan ai ta'ayyu na san na san da wankan fita abin nan bane yabda'u yana farawa ne fa yaghsilu yadayhi sai ya wanke hannayensa guda biyu yana jin matakin farko ko matakin farko kenan sai ya wanke hannayensa guda biyu thumma yufrigu bi yaminihi sannan sai ya ɗebo da hannun shi na dama ya ɗebo ne ruwa bayan ya wanke hannayen guda biyu sai ya ɗebo ruwa da hannun shi na dama ala shimalihi ya zuba a hannun shi na hagu fa yaghsilu farja sai ya wanke gabansa sallallahu alaihi wa ala wa wasallama sai ya wanke gabansa in yi wannan thumma yatawadda sannan sai ya yi alwala to kun ga tunda aka ce sannan sai ya yi alwala shine magana da ma malamin fara mana ke hada su ya wanke hannayensa ya kuskuren baki ya sha ruwa sannan sai ya cika gaban alwalarsa nan yanzu bayan mutum ya wanke hannu ya wanke hannun shi karan fari ɗaya kenan sannan ya ɗebo ruwa ya zuba a hannun shi na hagu ya wanke gabansa ya wanke bayansa ga wake da shi na ɗazu muka kawai su muka ce daga cibiya zuwa gulwa bayan mutum ya wanke kamar da zamu zo mu karanta a hadisin maimuna sai ya goge hannun shi a cikin bango yana jira da ke ko idan ya wannan sun mai tawadda sannan sai ya yi alwala yadda kasan kake alwala saboda idan bayan mata a wurin da yake da kazanta sai ka dan koma inda bai da kazanta sai ka alwala idan ya kammala alwala shiwa manzo Allah sallallahu alaihi sai ji na ana da sosai ثم يأخذ الماء sannan sai manzo sallallahu alaihi ya sake ɗebo ruwa sai ya shigar da yatsunsa na hannu yatsun hannunsa fi usuli sha'arhu a can can tushen gashin kansa kuna ji da ko kun ga yanzu ya ware kai mai zaman kansa kamar da malamin yana magana ɗazu sai alaihi sallam ya ɗebo ruwa sai ya zuba ya tabbatar da ruwan ya shiga usul sha'ar an wace usul gani na asal kun gane ko asalin tushen kansa ma'ana in ya dogo nan kenan zai sa zai cuccuɗa tukunna ya tabbatar da yatsa ya shiga ƙasa thumma hafana ala ra'si salasa hafana sannan sai ya kamfata ruwa kamfata uku yana kwarawa akan sai yana daɗa wankewa yana daɗa wankewa kenan sa yatsun nan a lokacin da ya ɗora da ruwa bai mun da shiga kan kasa a wannan lokaci za ka fi gurzawa na a samu zuwa asalin tushen gashi sannan daga baya kuma tsara mai kamfatun ruwa kamfata uku yana zubawa a kansa ina gina da kyau da adama gaba kuma da ala sa'irin jisadi sai ya sanar ya na ruwa a sauran jikin shi baki daya sai ya fara ruwa a sauran jikinsa baki daya ma fasala rijlaihi sai ya sanar ya wanke kafafuwansa kenan kamar a nan a wancan alwala da ibe wanke kafafuwan ba wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wallahu li muslim amma zan hadisin da muka amfani da shi lafazin na wayan muslim wannan ma bukhari da muslim suna da riwayar hadisi riwayar hadisi daga hadisin da na maimuna Allah ta'ala kara mata yadda ta ce ita ne mana kuke ce ba ta kawo sufufin al'amar ta ce sun ma'afiraga ala farjihi sallallahu alaihi wasallam ya kwara ruwa a gabansa da mun wani azar na na shako wa ga salahu bi shimali sai ya wanke gaba shi da hannun shi na dama a hannun shi da hagu hannun dama yana zuba ruwa hannun hagu yana wankewa ma'ana da mana kuke take thumma da bihal ard sannan sai ya goge hannun hagu a ƙasa kenan a ƙasa ne akwai gube tsafta sai mutum ya goge a ƙasa in ba da ƙasar na ba ya ƙara ƙazanta nan sai mutum ya goge a cikin bango kun fahimci wannan da ke ko in kuma wani da makirayi da aka yi shi da ba a kai ko da sabulu sai mutum ya sa sabulu ya wanke daban ba ya wanke a kan ruwan ba don ya wanke a kan ruwan ruwan zai zama ruwan sabulu sai ya wanke in ya tabbatar da ya wanke ya zama shi kenan sai ya zo ya ci gaba da kamar da bayanai suka gabata wannan shi ne siffar wanka sawara wankan na jaraba ne sawara wankan dalilin rashin abin nan dalilin yankin al'ada ne ko da rubin yankewar jinin duki ina ga tun wanke wannan da kyau wannan wankan kamar da muka ambata a baya wanka ne da suka zama wajibi duk waɗannan wankan guda uku da muka ambata wanka ne wajibi rashin su yana hana su abubuwa kamar bayan da janaba ta samu mutum bayan da wata muke magana ɗazu kana jira da ko bayan da janaba ta samu shi kafin ne wannan wankan da aka ambata to ya sani haramun ne shiga masallaci bi halatta ya shiga masallaci ba ko bi halatta ka shiga masallaci ba don na sha maimaitawa kuma na ƙara maimaita duk waɗannan bayanan daidai waje da ake maza da mata bi halatta ya shiga masallaci ba don ne don Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junudan illa ajiru sabila hatta taghtasilu haka nan bi halatta ku shiga masallaci ko kuna da masu janaba hatta taghtasilu har sai kun wanka har sai kun wanka kuma yadda malamai suke magana mutum ne an sa guga a cikin masallaci kuma ga rijiyar tana waje yana son ya zo ya ɗauki gugar domin ya je ɗin zai wankan tsarki wato ya halatta ya shigo cikin masallacin da ɗauki dubu da fita ya halatta wannan kana wasu da mahal don wace illa adiri sabir shi ne mai kenan ya halatta ya shigo ɗauki dubu fita amma zauna fa ya zama sa wannan bai taso ba wannan bai halatta da ba ya shiga masallaci hakan nan bai halatta mai al'ada ba ta shiga masallaci domin ta sunan su alhadathu al-akbar domin a darasin bayani muke magana alhadathu al-asghar abin da ya shafi tsari ya shafi bayani abin da ya shafi tsari ya shafi bayan gida da sauransu shine alhadathu al-asghar amma yanzu ana magana hadasi ne da dole sai an mai wanka in ba ai wanka ba bai halatta shi ba masallaci ba in bai ai wanka ba bai halatta karanta qur'ani ba kawai wanda malamai suke sai shauki shine ya halatta ya karanta aya daya don neman tsari ina ba ta mazance mu da ke ya halatta ya karanta aya ɗaya don neman tsari kaga yanzu mai ce ke sa neman tsari ina da ce ko kenan yanzu janaba ta kama shi farkon dare shi kuma ya so yi wankan yanzu yana sai ya jinkirta shi nan gaba to abin da aka fi bukata a wannan lokaci ne yayi alwala ko ta yi alwala domin alwala tana karya karfin gafin janaba din ka ji babban alwalar kenan da tusa ba ta karya ta fitsari ba ya karya ta bayan gida ba ya karya ta amma kuma ba ta sallah Allah ka kuma fahimci wannan da ke ko to a wani lokaci mutumin da jaraba ta kama shi a farkon dare kuma yana son ya jinkirtar da wanka zuwa cikin dare in yi wanka in yi alwala ya halatta karanta ayatul kursi ko da halatta ba dan wanda zai kwanta bacci yana karanta ayatul kursi ya halatta ba halatta ba litta'awud tsari shi sa malam yace inna aya sai aya ɗaya mai ta'awuz da neman tsari amma ya tsaya ya rera tilawa ya tsaya ya karanta qur'ani yana bai halatta ba an yi magana da kuma maganar abdullahi bin rawah abdullahi bin rawaha matar shi yana da mata kuma yana da baiwa sai matar shi ta ga kamar wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwarsa ba ya ko kuma ya kasance ya halatta kun lura da ko amma dan ta tabbatar sai ta ce karanta qur'ani asan wani mutum yana da mata dole ya zata da hikima kuma shi ke nayi amma kuma shi ma kuma dole ya zama da hikima ta ta ta da ta bakwai ne ta Allah za ta wannan da ke ko matar ka kafi ta abubuwa bakwai ita kuma ta abubuwa guda bakwai sai rabar ta ce da abdullahi bin rawaha da karanta alqur'ani mai girma sai abdullahi bin rawaha ya ce shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mafwal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafi wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu malaikatu shidadun malaikatu al-ilahi musawwimina ita da ta yana cewa kafirin musawwimin alamin sai ta dauka aya su kenan kun gano wannan ke ko malamai sukan kawo wannan ne dan mu ji cewa sahabbai sun san me me jaraba baya karanta alqur'ani shi ne sai ya dakatar bai ki karanta ba sai karanta waɗannan shaitu da annabawa billahi haqqu wa anna nar mukul kafirina al kafirun yawa wa anna al arsh fawqa al ma'i kafir wa fawqa al arsh rabbul alamin إذا قال آلمين mun fahimci wannan mutum kuma a cikin da aka tabbatar da ubangiji alamar da sarki yana a wannan ba mu sai da ya tabbatar da aqida yace wa annal arshu fawqa al-ma'i qahu wa fawqa arshi rabbul alamin subhanahu wa ta'ala yake cewa tahmilu malaikatu shidaru malaikatu ilahi muslimina aga sai da ta kenan wani ya nuna mai jama ba ya karanta alqur'ani to amma shi karanta shi na kasa ne ba na kasa bane saboda ba najasa bane saboda abu hurairah radiyallahu anhu ya da ya to annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu hurairah ya gama sallallahu sai ya kauce sai sai wani lungu ya wuce sai ma ji Allah subhanahu wa ta'ala su tabbata a gare shi ya ce da shi me ya faru da zama ganka amma kuma sai ka wuce sai ce ai lokacin yana da janaba ne kuma ya san idan suka haɗu da annabi sallam an sallama yana musafaha har sai ka ji ka koshi ma'ana ba waje ba ka hannu ne da ka dan taba ya zai da ya dan haka ko a dore za a ce a duk ba haka yake ba ka hannu shi mai dubin daraja sai ka ji ka koshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi kuma da ya zauna da jama'a sai ya kauce da ya faɗi wannan sabar ne ce innal mu'mina la yanjus innal mu'mina la yanjus ai mu'min ba da mana jisa kun gane wannan da ke ko ba na jisa ba amma yana dauke da hadasi sai da na da shi ne abin da ya hana mishi waɗannan al'amura ɗin ke to na wana ga mai janaba kenan amma in hada da mai al'ada wanda jinin al'ada ya wacce take jinin al'ada bai halatta ya halatta a gare ta waɗannan abubuwan har kaga da ba halatta da shi kuma sallaci kun gane wannan ke ko amma suna ganin saboda akwai da minti tsakanin mai al'ada da mai janaba mai janaba kasa da minti uku zai iya abin da kasa da minti bari zai iya kawar da ita amma mai al'ada zai iya rabanta kwana bakwai kwana shida kwana kaza wannan wasu suke ganin ya halatta ka karanta qur'ani da ka dan kada tilawa ta zama na tarin nisa ya haramu ne dan mai al'ada mutum ya sadu da ita ko bayan ta ga tsarki ko bayan jinin ta ya dauke bai halatta ba sai ta wanka haka Allah ta'ala faɗa yace abun nan yace fa tuzul nisa mahidi wa taqrabuna hatta yatahurna har sai jinin ya ɗauke fai za ta tsaharna idan suke yi yanka fa'atu hula min haifu amara kuma sai a kawo bayanin saduwa amma kenan ko da jini ya ɗauke muddin ba ke wanka ba har yanzu ayar ba ta ba da lasisin a sadu ba in gano wani da ke ko hakan nan al'ada tana hana sallah kamar da bayani ya gabata ma'ana kenan ko da jinin ya ɗauke bai halaka ke sallah ba sai ta yi wanka sannan kenan sai ta gaggauta ta yi wanka domin kada salloli su rinca ɗi mata hakan nan yana hana azumi al'ada kenan amma ba hana wanka kun lura da kyau ma'ana azumi idan jini al'ada ya ɗauke mata ya zama na in ta tsaya wanka za ta rasa sahur ya halatta ta ɗauki niyyar azuminta ma'ana ta yi sahur ɗinta ko da bayan alfitar sai ta wanka ta ci gaba da da azuminta ma'ana kenan da mai janaba kullum da ko da mai jinin al'ada duk wai lokacin azumi abin nan yin sahur baya hana abin nan baya hana yin sahur wanda janaba ba ta hana yin sahur kenan ko da janaba ta tara shi kafin huduwar alfijir kuna jira da ke ko ya halatta ya zama da yayi sahur din shi bayan huduwar alfijir sai wankan shi ya ci gaba da ibada bayan mutuwar alfin ne janawa ba ta halatta ta same shi ba kamar kuma ga gane al'ada za ta kokari ta gaya za ta idan lokacin ya kusa ta wanka da sauran lokaci sai ta wanka don ta samu sallar magariba da sallar isha misali idan jini ya ɗauke wata ƙarfe ukun dare ainihin ta wanka za ta sallar magariba za ta sallar isha haka nan dai abubuwa da malamai suka zayyana abubuwan da mun karanta su a khatari abubuwan da jaraba take hanawa da abubuwan da kiran al'ada yake hanawa alwalar da mutum yi wankan wani wankan janaba ta wadatar da shi ya je ya yi sallah ko bata wadatar da shi ba na farko wannan alwalar wajibi ke ko mustahabi eh a alwalar mustahabi ce mustahabi ce amma wankan ba wajibi ne wannan alwalar da yi ta halatta mishi ya je yi wanka abin da ya je yi sallah shi kai ko da ya manta ma bai yi alwala ba a cikin wankan kun da ke ko shi zana ce wajibi ce ko ko musahabi za ga alwala musahabi ce amma wankan wajibi ne tsira ko da ya sha amma bai yi alwala a cikin wankan wankan da yi gaba daya ya halatta ya je ya sallar shi in da ke ya halatta ya yi sallah ba fara da yayi alwala ba saboda a lokacin da iwanka ya wanke duk gaba alwala da kari ina ba ta muhimmanci wannan amma wannan yana gasgatuwa ne da wankan da yake wajibi sawai wankan jaraba ne sawai wankan jinin al'ada ne ta yi wankan ɗaukar jinin al'ada tana fitowa daga bayi kawai sai ta wuce ta ci gaba da sallarta amma wankan juma'a kuna jina in ka fito wankan juma'a sai ka yi alwala da wankan juma'a ba wajibi bane kala wahida wankan zuwa masallacin idi in ka yi wanka kuma sai ka yi alwala don wankan ba wajibi bane alwala kuma wajibi sai tambaya ce kalli ma sosai da sosai ina tambaya kamar ta hmm. yi ya hmm. hmm. zai eh wannan ya ya ce zai ne amma shi ya san janaba zai yi wannan ba ka tawa ya ba ka da wani ya tambaye shi idan mace ce ga wannan janaba ya kama ta ina jina ga al'adarta ta ɗauke ne kenan وان كان ذاتي وجمع المسجد وان كان ذاتي سير إنما الأعمال بالنيات كل من أعمال من جنب أعمال بشيء ينكى جمع الأداء أعمال من ثم بالنيات أنه لا يرى أكيد النية سيئن كيوان وانك سيتساكر لن يرى أكيد wasu malamai suka ce wannan akwai akwai kuntuta wa mata ala alaikum fi din min haraj wa in tasawal amalan istama'a fa fi'lu ihdahuma fastami'a suka ce wa in tasawal amalan istama'a idan ayyuka guda biyu iri ɗaya suka haɗu fa fi'lu ihdahuma fastami'a to kai ɗayan ya isa da ɗayan ka je na so da so ka riƙe ka ga masallaci da sallah asuba da asuba ba ka yi raka'a ta da fajr ba a masallaci a jiranka kuma ka zo ga ta yi kalmar sujudi ne kenan in kana zuwa ta raka ta alfajir ta yi kalmar sujudi ta ta shige ciki ba sai ka nake ka kawo ta kun ga wani da kyau mutum ne ta kama shi a farkon dare mun yi magana ɗansu wannan mun kammala da mace mai al'ada ko cewar sai ta ɗauki niyyar baki ɗaya jaraba da al'ada gaba ɗayan kewan kai gaba ya wadatar wannan ɗaya ne da kuma yake da dalili sosai da sosai wannan kenan sai na biyu mutum janaba ta kama shi a farkon gari muka ce eh, mafi kyau yana son ya jinkirta da wankan shi ne ya yi ya yi alwala lura alwala ba wajibi ba ce amma tana rage karfin jaraba to bayan da dare in kuma ga da wankan sai jaraba ta sake kama shi ne kenan in ya tashi wanka ya kama zai wanka biyu zai ko wanka ɗaya zai wanka ɗaya zai amma inda farkon dare janaba ta kama shi ya je wanka sai ya dawo ya kwanta sai janaba ta sake kama shi zai sake komawa ya wanka ya jina da kyau idan mutum janaba ta kama shi ta hanyar ya sadu da matar shi amma mani bai fito ba muka ce wanka ya zama jibi saboda ne saboda an sa bacewar gaba da yake yi wankan na dawo sai mani bai fito to a nan ko dai zama da wannan maniyin da ya fito yanzu ya fito ne da wata sabuwar sha'awa kun gane ko ko kuma a'a cikon waccan sha'awar da na ɗazu maniyin ɗazu ne bai fito ba sai da kawai haka kawai ya ji shi ya fito shi ma sai ganin shi kawai yayi a na sai ya wanke ya dola mun gane mace da ke da ke cikin su a mun da insha Allah ta'ala darasa za su zo ta fashe ɗin abubuwa ɗin da malamai suka rubuta Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare mu baki da su sai malam ya rubuta da ce wallahu a'lam Allah shi ne wanda yake masani a ya zama muhawara sai ke a da shirin ne mutum ya yi makaranta ba shaudu na da fara eh. a wani baizi idan bayan ne bafu zalimi da aka yi shi don wanka kadai ka lura don wanka kadai to ba a gani an rubo dan nan ya halatta karanta Qur'ani abin da yake da nafasa hada shi da tawala da sauran wani da abin nan yana cikin mustahabi ne ma ke labari ne ai gwamnati da mun sai waɗannan bayanan sai wacce da ke labari tambaya ta gudan mu lura wankan janaba yana guda biyu akwai alhajjul ja'iz akwai alhajjul kamal akwai wankan da in kai yayi wajibin da ke kanka ya sauka in lura akwai wankan da in kai shi bayan yi shi wajibi ya sauka kuma kana koyon lada na musamman sabanin wancan wanda ya bi tsarin wankan da muka kawo baki daya in yayi shi to yana da lada na musamman koyo akan mutumin da ya zo kawai ya tumbula ciki domin niyyar wankan gana ba ya tumbula ciki ya cika da jiki shi ko shi kenan shi ma ko shi gane ko? Vamos jogar muito trabalho, Charles. dangane da wani lokaci idan yana mana al'adar ta ɗauke kamar karfe biyar na yamma kun lura ta yi wanka kaga za ta yi wanka da sauran lokaci za ta yi azhar da la'asar والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك